وأنه هو wa وأبكى kuma shi ne yake faranta ma wanda ya ga dama ya sa shi dariya kuma ya bakanta ma wanda ya ga dama ya sa shi kuka